يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bida'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 23 ga watan uku watan rabi'ul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wacce sai daidai da wato ranar 24 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi na biyun rahma siratun wa durusun wa ibar na malaminmu dr shehin malami muhammadu sani umar allah ya bashi lafiya za mu tashi a wato ainihin shafi na 448 shafi na 148 gazwatu bani kainuka Yakin 'ya'yan kainuka ko kace zuriyar kainuka هي من أولى غزواته صلى الله عليه وسلم مع اليهود wannan yaƙi na banu ƙainuka shi ne wato yaƙi na farko daga cikin yaƙe-yaƙen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da Yahudawa. فغزواته صلى الله عليه وسلم ma'al Yahudi. yaƙe-yaƙen da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da Yahudawa wa in kanat mukhtalifatan fi zamaniha duk da cewar sun sassaɓa ta bangaren lokacin da aka yi yaƙin lokacin da aka yi wani yaƙin ba lokacin aka yi wani yaƙin ba walakinnaha muttafiqa fi asbabiha sai dai duka sun yi dace sun haɗu a ɓangaren abin da ya shafi abin da ke jawo yaƙi lokutan yaƙin ya bambanta amma abin da yake zama sanadin yaƙin da ya gudana tsakanin manzo da yahudawa akan samu wato abu guda ne wahiya khiyanatul yahud shine ha'incin da yahudawa suke yi shine sanadi shine sala wa ghadarihim ko wa gadaruhum da kuma wato ainihin karya alkawari shine sanadi shine sanadiya ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso garin Madina muhajiran min makka yana mai yin ƙaura daga garin makka yana mai baro garin makka zuwa Madina Waje da biha من Yahudi ثلاث قبائل ya sami Yahudawa a cikin garin madina har wato ƙabilu daban-daban ƙabilu uku min ƙaba'ilihim al-mashhura daga cikin ƙabilun da suke da su waɗanda suka shahara suka yaɗu wahum banu qainuqa su ne na farko akwai su waɗannan banu kainuka zuriyar kainuka wa banu nadir da kuma zuriyar nadir wa banu da kuma zuriyar quraiza fa aqada ma'ahum mu'ahadatan sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ƙulla yarjejeniya da su wa kana min nususi hadhihi mu'ahada ina daga cikin gundarin bayanin da ya gudana a wannan wato yarjejeniya da suka yi Allah yu'inu alaihi ahada kada su taimaki wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasta agaza wa wani akan fada da musulunci da musulmi wa inda hamahu aduwun idan kuma wani maki ya zo masa bagatatan ba zato ba tsammani ‘yan farmakin gaggawa 'yan farmakin baka shirya ba cikin makiya idan suka kawo manzo hari nasaruhu sun yadda za su taimaka masa walakin na yahud sai dai yahudawa wahum ahlul gadari wal khiyana su fa dama ma'abota karya alkawari ne da ha'inci lam yafu bima ahaduhu don haka ba su cika abin da suka yi wa manzo wato ainihin alkawarinsa ba alaihi a kansa ba su cika wato ainihin yarjejeniyar da suka yi da manzo ba waka a وقعت غزوة بني ba بعد غزوة badarin الكبرى yakin ‘ya'yan ƙainuka cikin Yahudawa ya afku bayan gudanar ko faruwar yakin badar mafi girma. fi sanati saniya lil hijra a shekara ta biyu da yin ƙauren manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana yahudu bane qainuqa min ashaddil yahudi a aqwahu su waɗannan yahudawa na zuriyar qainuqa ya'ya ga qainuqa su ne mafi tsananin ƙarfi da kuma wato ainihin a ce yawa ko wani shiri na tanadi a tsakankanin yahuda da manzo ya a madina sun fi banu nadir sun fi banu ƙuraiba walamma ra'au nasar allahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga nasarar da allah ya bayar ga manzansa tsira da aminci allah su tabbata a gare shi a yakin badar wa ashabi da nasarar da Allah ya bayar ga sahabban manzo Yau badrin a ranar yakin badar wa anna kalimatal musulmi na zaharat sai ga cewa lallai kalmar la ilaha illallah da musulmi ke kai ta fa bayyana ta fito fili ta yi ƙarfi wa daulatahum qamat haka na ma kuma daular su ta zauna da ta tsaya da gindinta ta kafu ghadahum zalika sai haka ya bakanta musu rai sai suka ji basu ji daɗi ba haka suka so ba fa azharu al-ghadab wal hasada sai suka wato bayyanar da fushin su da kushe wal hiqda da kullata da kullata al fi qulubihim wanda i wato an sami gindin zama cikin zakatansu wanda wato anin ya tattaru idan dazo a cikin wato zakatansu وقد ورد في أسبابها ما كان من تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم har wa yau ya zo cikin dalilan da suka sa aka yi yakin banu kainuka shine jan kunne da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam hina nasahahum lokacin da ya musu nasiha ba da ghazwati badarin bayan yakin badar to ku da muke zaune da ku da yarjejeniya da alkawari a tsakaninmu ku tsara alkawari ku kiyaye sabawa banda ha'inci kun ga abin da ya faru da wasu wanda suka zalunce mu da akwai dangantaka akwai kusanci amma hakan bai yi rana bai amfani ba saboda manufa ta bambanta to bai kamata ku kuma da ake zaune tare da ku ba a samu baraka daga gare ku amma me zai faru fa qalu lahu sai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammad kai muhammad la naka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kada zuciyarka ta rudu da ganin cewar ka kashe wasu ayari na quraishawa ko jama'a quraishawa kanu aghmaran waɗanda ba su da gogayya al'amura na rayuwa la ya'rifuna al ba su san yaƙi ba innaka law qataltana da a ce ka kara yaƙi da mu la arabta anna da ka san mu ne mutane wa annaka lam talqa mithlana da ka san cewar baka taɓa cin karo da irin mu ba mu ba kan wallasa bane eh inda ba haushe ko to shine nan suke faɗa su ma to kaga wannan ai wani jan kunne ne da nuna cewar su wasu ne sun fi gaban aja da su to wanda ya wannan kaga muso mun hauka in ji bahaushe zubar da yau yayin ka gasa wato kare na sansana takalmi ɗauka zai to da haka da yiwuwar za a karya alƙawari. kama anna min asbabi hal mubashira kamar yadda yana daga cikin dalilan faruwar wannan yaƙi na kai tsaye Isa atahun lil atil muslima fi suqihim munana wato halayya da munana abin da suka yi munin abin suka yi ga wata mace musulma daga cikin matan musulmi a kasuwar su wato banu Qainu din id aqada Yahudiyun. abin da ya faru ko wani ba yahude ne ya kulle sa'id wanda yake gosmeti ake ce musu ko masu kera harka dan kunne eh, irin su wato anin eh masu wannan dai sana'a masu kera abubuwan wato dan kunne eh to yana irin wannan sana'a sai ya kama wato anin tsarfa saubiha gefen zanin wannan mata musulmi sai ya ɗaure da wani guri bata sani ba fadan ma tana tashi ba zato ba tsammani in kashe sai ta ce fa ku biha sai ku suka tuntsire mata da dariya fasahat ganin ta ce da kuma ashe da sanayya suna sana suka yi sai ta yi ihu dan wanda ya fara maka haka Ba ta san me zai biyo baya ba فوثب rajulun minal المسلمين na said sai wani musulmi daga cikin musulmi i jiran mikiya a kan wannan wato ainihin ba yahude faƙata lahu kace mai wannan ya kashe shi Ka kaga mace musulma mai kima a cikin sosayetin musulmi a da Eh. ko a yanzu da mutum zai wuce A ba matarsa ba ce sai a kashe ta da abin za da ita duk irin wulaƙantar za mu ta mata ba ma ya jin cewar wannan yar addininsa ce me ya sa me kai aka yi mata haka Allah ka samu da daidai wannan abu da ya faru wa shaddatul yahudu alal muslim su ma yahudawa sai suka yi wato nasu shirin suka wato cikume wannan musulmi faƙataluhu kan kace mai wannan su ma sun kashe shi Ka gada maganar alƙawari ta tashi da dama su suka yi tsokana sun sassauko salon tozarta musulma da ci mata mutunci maganar taimako da kuma wato ainihin kada haɗa kai da su to ba ma haɗa kai ba su kansu suka da kansu fastasraha ahlul muslimi sai yan uwan wannan musulmi suka yi kururuwa almusulmi na ga sauran musulmi alal yahudi akan cewar a kawo ɗauki game da yahudawa akan abin da suka tsoro bal المسلمون nan take musulmi suka yi fushi fawaqa'at bai bainahum Baina bane kai nuka. hankace me wannan guri ya rude an cukumi. sai wato ainihin kawai fada ya kama to asalin shabaka kamar ka ce wato ainihin koma da ake wa kifi ai wani abu wani tsaron yana cikin wani wani yana cikin wani wani yana cikin wani su da musulmi da yahuda sun cakuɗe ana ta karafiya walamma balaga khabaru khiyanati bani qainuqa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da labarin wannan ha'inci na su zuriyar kainuka cikin yahudawa ya isa ga kunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kharaja ilaihim wa ashabu sai ya fita gare su shi da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa hasaruhum suka killace wato yahudawan banu kainuka ta salon sanya musu takunkumin ba zuwa ko'ina hamsa asharata lailan tsawon kwana goma sha biyar ma ga yadda za ku je ku kasuwanci ko cinikayya ku ci ko ku sha ko kuma wani abu gudana wa shaddadu alaihim alhisar suka tsananta wato killace su hatta nazalu ala hukumi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har suka yadda cewar za su tafi a kan hukuncin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hukunta wani hukunci ne anna a amwalahu duk abin da suka mallaka na dukiya ya zama na musulmi wa laho min nisa tafi da matayensu ba a da bukatarsu su ba wannan ce a gaban musulmi ba wa zurriya ja 'ya'yansu tafi da su domin irin tsiya ne in ka ajiye ma tsiya za ka gani فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تيرا دا منشي الله ثبت أغريش يا أمر شاء الأمر مسلمي فكتفوا يسا أكر كتوري حنا يهودا ونن أبايا sai a tattara hannunka a baya da shi a ɗaure sai mu ga da hannun da za ka yi tsayar da za ka yi wa kana abdullahi bin ubayyi bin salul halifahu to kuma jagoran munafukan nan da ke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama abdullahi dan ubayy dan salul ina daga cikin waɗanda akwai ƙwaƙwaran ƙaƙƙarfan alƙawarin taimakon juna tsakaninsa da ƙabilar yahudawa tun ma kafin manzo ya zo madina alaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya nace wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ilhahan shadidan wa matsananciya cewar ya zai musu haka akwai alkawari tsakaninsa da su gashi shi na cikin musulmi ai musulunci ya zo da cewar idan abu ya shafi wani wato anin cikin musulmi ana iya shiga alfarmarsa a samu mafita hatta innahu qala har ya kai ga yana cewa arba'u mi'ati hasir a ce mutum ɗari hudu a matsayin wanda aka yasar aka yi watsi da shi aka yi fatali da shi shi wa salasu mai atudir ga kuma wato ainihin silke silke silke har guda ɗari uku mana'uni min al'ahmar mutanen nan fa kafin wannan lokacin da muke tare da kai sun bani kariya daga dukkan wani mai jan kunne wal aswad ko mai bakin kunne mana duk wani baki ko fare da ya nufo ne sun bani gudunmawa ga ranar da zan musu rana ta zo su shiga alfarma ta a yi musu wato sassauci ta hasuduhun fi gadatin wahida amma kuma ka zo kai musu karkab ka wato sassabe su alhisad shine wato zaftare abu ranar girbi ka girbe su fi gadatin wahida a wato waye gari guda rana ɗaya kawai kai masu wannan to da manzo ya ga ya matsa fawahabahum lahu ala an yakhruju min almadina sai ce to ga dama tunda ka matsa maimakon yadda muka yi masu wannan daurin sai dai a haka za su mutu to tunda ka matsa za su fita daga madina ba magana mu zauna tare da su saboda ba za mu zauna da wanda ba mu da aminci da shi ba wala yujawiruhu fiha cewar ba za su makotaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin madina ba wannan abin da ya faru da abdullahi bin salul bin ubayy shi matsayarsa kenan game da yahudawa duk da yana cikin tafiyar musulmi amma fa munafiki ne wa kana ubadatu bin samit shi kuma ɗaya sahabin ubaratu ɗan samit radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi halifan lahu shi ma akwai yarjejeniyar taimakon juna tsakaninsa da su fil jahiliyyati tun kafin zuwan musulunci a'lana bara'atuhu minhum sai ya fito fili ce ya manzon Allah fa ba ni ba yahudawa daga yau wa qala ya rasulullahi ya manzon Allah inna li mawali min yahud ina da wanda muka yarjejeniyar taimakon juna a cikin yahudawa a matsayin ne majibincinsu ne su majibincina ne kasirun adadun yawan nasu ya isa wa inni abra'u ila Allah ina sanar da kai ina sanar da Allah cewar ba ni ba su wa rasulihi ina sanar da manzo cewar ba ni ba su min walayati yahudin ba ni ba jibintar wani ba yahudi ko waye shi mun yi hannun riga daga yau wa ata wallallaha wa rasula Allah da manzo ko su nake jibin yawwa gangariya ba giredi ke nake ga min durusi hadhihi al-ghazwa wasu daga cikin darussan wannan yaki yaki ne na cikin gida ya fi hadari gashi ba a kaura a ce an yi taware an yi waye ba amma ne ba ka da kwanciyar hankali ba ka da saka ka kwanta kana tunanin a daren maka ka kwanta ba ma baka da nutsuwa farkon azimun wannan yaƙi ya ba mu wani bambanci mai girma bainal mawqifai ne tsakanin matsaya biyu da aka samu mawqifin abdullahi bin ubayy bin salud matsayar da abdullahi dan ubayy dan salud ya tsaya ra'asul na jagoran munafukai. mun ga bambanci na matsayar da ya tsaya a kai wa mawqifin ibadati ibn samit da matsayar da kuma sahabin annabi ubadatu dan samit ya tsaya a kai radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yarda da shi innahu al-farqu bayna al-iman wan nifaq wannan wato bambanci mai girma bambanci ne na imani da munafurci haka ake gane inda mumini yake da wanda yake munafiki idan magana ta zo ta aisak kaga ina kwana-kwana to yi taka tsantsan da shi eh, akwai ta ciki na ciki eh, wafi mitli hadhihi almawaqif a irin wannan matsaya yumayyizu Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah yake tantance mugu daga wanda yake nagari wa yuzhiru dinahu ta irin wannan matsaya da ake samu Allah yake bayyanar da addininsa wa yansuru awliya ya kuma taimaki wato majibintan al'amuran addininsa wa yukhzi a'da'ahu ya kuma wato tozarta makiyan addininsa wa man yatawalla Allah Allah yake cewa duk wanda yake jibinta al'amarin addinin Allah wa rasulahu yake taimakawa manzansa yake kaunatarsa wallazina amanu kuma yake kaunatar mu'mine ya jibince su fa inna hizballahi humul ghalibun ku sani cewar haƙiƙa rundunar Allah su ne masu yin rinjaye darasi na biyu zahara fi hadhihi al-ghazwati aidan fiqhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam siyasi har wa yau a dai wannan yaƙi fiqhun annabi ta ɓangaren jagoranci ya fito fili fi ta'amulihi ma ibn salul a mu'amalar da ida e abdullahi dan salu id labba talabahu domin ya amsa masa abin da ine e ma bai ki ba fala'alla hadha al-mawqif yayi haka dan mai yuwa wannan matsayar da shi ko manzo ya tsaya kai? ta amsa masa yaghsilu qalbahu hakan ya wanke masa zuciyarsa daga munafurci a samo shi a ciyo shi wa yuzilu al-ghishawata anhu don haka in tafiyar masa da wato rufin da ke cikin zuciyarsa fatatin mu hidayatuhu a dace shiryarsa ta cika maimakon da iya baki ne ya zama har zuciya karɓa addinin musulunci faƙala lahu humlak sai annabi ya ce to ga sunan gare ka na basu sakamakon abin da ka nema amma su bar madina ba zama tare da su wala allal ladina yasiruna wara'a zi'amati ibn ubay kuma saboda mai yiwuwa waɗanda suke mara baya ‘yan araka ‘yan abiyarima kiɗa da ke bin bayan shi jagorancin ubay bin salul abdullahi bin ubay bin salul to wanda suke bin bayan su suke biye masa mai yiwuwa yasluhuna su ma su gyaru bisa lahihi sakamakon wato gyaruwarsa fayyata masa kusaf sai a waye gari tsawon musulmi ya haɗe wayaltahim ya zama ya ɗinke babu wata kafa fala ya ta'asaru min kaidi a ada'il islam sai zama duk wani makirci da makiyan musulunci za su musulunci ba zai koge zau ba to wannan sai na mana yadda ake mu'amala da munafiki ko wanda ka fuskanci ruwa biyu ne eh ya ke tsaya fuska guda baina baina yake ka kasa gane daidansa da baibai ɗinsa to ga yadda yake mu'amala da shi ba a kore shi ba kuma an ba da salon da wanda in ya sake wani abu mai kama da haka za ce kai wani kai fa kana da matsala kowa kuma zai gane matsala to da haka ake rakawa har kowa ya fahimci da aka sa gaba abubuwa su zo fito fili na uku yace wa zahara kadhalika hirsun nabiyyi sallallahu alaihi har wa yau kwaɗayi na manzo sallallahu alaihi ya bayyana akan me ala tafadi hudusi fitnatin wajen ganin ya kawo ƙarshen faruwar wata fitnar fi majtama'il mu'minina a wato societin mu'minai dan aka samu baraka tsakanin abdullahi bin ubayy bin salul da sauran al'ummar musulmi Oh, abdullahi bin ubayi bin salul ija dinga da wasu ayari manzo yana da wasu to an samu baraka to kwaɗayin manzo ya kawo ƙarshen faruwar irin wannan sai ya wa abdullahi bin ubayi bin salul kaga sai ka fahimci fikihun jagoranci cewar ba komai bane ake fitowa a ɓalo-ɓalo a gaba gadi a ko wani abin da yake ta ruwan sanyi ta laluma ake wato maganinsa ai an fahimta shi ne salon da manzo ya ba a nan wannan a? da ah, tunda munafukai ne ko a ta kare mu ko sai a zana magana cewa to kai yan cikin nasa mafi babarin su ba kai ka san munafukai ne amma wanda suke abokan faɗan ku gaba ɗaya ba sa warewa an fahimta ko to da to faɗan cikin gida salon da ake bi murƙushe shi ba shi da salon da ake bi a faɗan wajen gida ba لأن بعض الأنصار كانوا حديثي أهل بالإسلام domin wasu daga cikin mutanen madina sababbin musulunta ne ina ganin an taba ɗan madina an ƙi biya wa 'yan madina caji ce to fa mu abin fa bambanci ake nuna mana ya za ku zo garin mu kuma ku zo ku fi mu kaza ko sai shi ɗaya samu ɓalla to sai manzo ya toshe wannan kafar wa yakhsha an yu'athira fihim ra'sul munafiqina abdullahi bin ubay manzo ya ji tsoron kada shi jagora na su munafukai abdullahi dan ubayi dan salul ya zama ya yi tasiri ya haifar da matsala ga waɗanda su sababbin musulunta da ke madina lisum'atihil kabira fihim saboda saurarensa da ake yi a cikinsu Ina da wato ainihin matsayi a cikinsu suna jin wani abu ne shi da munafiki ya san da yake da harkar surutu da kullace-kullace da abubuwa to wannan kulle-kulle sai sa ya zama ba da aka iya ya zama wani babba ولذلك sadaka صلى الله عليه وسلم معه أسلوب المداراة shi yasa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya mu'amala da shi ta salon wa abokin zama shine mudara ka nuna kamar tare aiki ai ba wata matsala ka isa ka ci ai maka wasabr alaihi da kuma yin haƙuri a kansa wa ala isa'ati da haƙuri akan munana wadda yake tajannuban lil fitna don gujewa don nisantar faruwar fitinar da tafi wannan matsalar girma wa izharan li haqiqatir rajuli kuma manzo yayi haka dan ya bayyanar wa da sauran al'ummar musulmi su san waye Abdullahi bin Ubay bin Salul min khilali tasarrufatihi ta salon yadda yake kaiwa da kawowansa a cikin al'ummar musulmi da yadda yake abubuwansa wa muwafiqihi inda man yajhaluha ko wa mawaqifihi da matsayar da yake tsayawa inda man yajhaluha ga wanda ya jahilci me matsayarsa wanda bai san munafiki bane daga yadda iga ina abubuwa manzo ina kokarin kakkabewa har za a gano cewa kai wannan mutumin ya cika matsala kaga fa a lokaci kaza kaza ya faru a lokaci kaza kaza ya faru ma ai manzo da ma kade shi ko idan kowa ya fahimci haka to ko ba a taba shi ba zaman cikin ku ba a yadda zai zama ba wanda zai biya masa ya ishe shi matsala bai samu wanda zai goyi sa bai samu masu raka shi ba to saboda irin wannan salon manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa haka wa min thamma sai zamanto bayan haka ya firru nasu min hauli a waye gari mutane suna guduwa daga shi suna barin gefen sun san matsala yana da matsala wala ya ta'atafu na ma'a sai zama ba sa magana wai su tausayinsa ko wani rangwanta masa to sun fahimci cewar ba mai buƙatar a yi masa rangwamen ba ne wa qad haqqaqa hadha al wannan saloko da manzo ibi ya tabbata ya samar da najahan cin nasara bahiran wacce take mabayyaniya mai girman gaske an kai ga cimma wato anin fahimtar waye abdullahi bin ubayy bin salul Faƙar zaharat haqiqatu ibn salul zahirin yadda ɗan salul yake ya fito fili li jami'in nasi ga dukkan sahabbai hatta aqraban nasu ilaihi har wanda fi kowa kusanci da shi ya fahimci ina da matsala waye wanda fi kowa kusanci da shi kuma da ya gano cewa yana da matsala wa minhum waladuhu daga cikin wanda suka gane haka akwai dan da ya haifa abdullahi dan abdullahi dan ubayy bin salul Eh, da shi da baban sunan iri ɗaya ne sai ka tantance in kana magana kan abdullahi bin abdullahi bin salul daban da kuma abdullahi bin salul an gane ko kada wata an faɗi abdullahi bin abdullahi bin salul ka ce inan nan gari an gane ko sai ka tantance sai ka faɗa kuskure fakanu ba'daha sai zama bayan faruwar wannan yaƙi sahabbai sun kasance idan ta kallama idan abdullahi bin ubayi bin salul yi magana askatu sai ce malami mana shi kaka kama na matsala inda mun san da kasa gaba kaga wannan ya yi tasiri ya yi amfani an gama da matsalar me kuwa a dama akwai adawa tsakaninsu da manzo dama ba shiri da shi da ba sa ga miciji ko sai abin ya zama matsalar cikin gida to shi kenan tun da matsalar nan kun shi manzo so yake ba ku kariya da yanci shi dai ba matarsa aka yi tsirara ba ko ba dan uwansa aka kashe ba ko kuma ma yake kokarin sai ya kwato muku yancin sai ya yi maganin wannan sai dan cikinku wanda kuke tare da shi ba za a yi haka ba sai ku gane matsalar da kanku an fahimta ko to haka ake so kun kana shugaba kamar mai karatun tanus dan cikin gida da ya fara ba da matsala yadda kowa zai gane yana da matsala ma gane ta dakata dakata malam bar mu gama wannan ma sai ku ganin sa da kanku to da sai zama kamar an dabaibaye shi an daure a cikin ku wannan kada ya ishe shi matsala bai samu goyon baya ba ko bai iya cutar da ku ba to wannan abin ya fito fili kowa ya fahimci haka zaka da ya fara magana sai ce ishuru wa tadayaqu min kalami yanzu na sai ga wato duk sun takura sun kuntata da sauraron maganarsa ba ma sa so ya karasa sai ya isa haka ba sai ta karasa an sai da zancen zashi bal aradu qatlahu kai ta kai ma sun yi nufin kawai su kashe shi laula tadakhulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba dan manzo tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya shiga cikin zancen ba liman ihim min dalika saboda hana su da shi ka a kashe shi sai kuma yanzu ya dawo ba yadda ya iya sai ya raka manzo saboda shi ne sinadarin ka a kashe shi ko ba haka ba in ya tada matsala shi kenan to ku kwa iya kaddamar masa kaga an samu makamansa cikin sauki yawa to haka ake wa munafik haka ake wa mai ruwa biyu mai fuska biyu magulmaci cikin al'umma to sai ka bi irin wani salon ya fi zafi ya fi ciwo ina nan tare da kama kuma ka da bai shi ba yadda ya as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya ma hiya qaba'ilul yahudi fil madina waɗanne ƙabilu ne fitattun ƙabilu da ake da su a garin madina akwai banu ƙainuka banu nadir da banu ƙuraiba ma sababu gazuwatu bani ƙainuka me ya jawo yakin nan na banu eh wa saboda tsaraita wata musulma da suka yi sun saba alkawarin da aka yi da su eh, sun yi ha'inci ماذا <clears throat> جرى jara lahun min الله صلى الله عليه lamma لما me ya gudana tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da suka ha'ince shi ya sa an sa musu takunkumi an ɗaɗɗaure su kurin da suka yi bai amfani ba ko a to masu ja shi su ne zai san su mutane ne ta shi an ɗaure su kuma an samu sakon kuma na 'yan kwanaki ta raina kansu na ما الفرق بين salul wa bai na سلول وبين da ta بن sami. mai bambancin da ke tsakanin matsayar da Abdullahi dan Ubayy dan Salul e da irin matsayar da ɗan dan Samit yake kai. Eh, bambanci na tsakanin imani da munafirci matsayar abdullahi dan ubay dan salul na munafurci ne matsayar kuma ubadatu bin samit matsayar imani ce to eh. da ka aiki shi ke nuna inda mutum ya sa gaba daga abin da mutum yake aikata za ka san ina wane ya dosa mai hankali na fahimta haka haga eh. daga aikin kowanne aka san kowa inda ya sa gaba to da ka ke gane waye abokin tafiya waye kuma abu a hankali Eh, a fita daga matsalarsa ko eh. hal hunaka farqun baina yahudil yahudil amsi wa yahudil yau ko akwai bambanci tsakanin yahudawan da da na yanzu alkawari nawa suka yi da falastinu zai kirgu alkawari nawa suka yi su Yahuda da falastinu suna karyawa a tsagaita wuta ko sai su je su durfa makaranta ko wani masallaci fita da da yan ciki da masallacin gaba ɗaya su kama shi da bano da wato falastina sun ninka su ninkin ba ninkin ko aka ce kama ba yahude guda ɗaya to dandazon da za a samu ba samu wanda za su kama ba sun fi wanda suka kama yau amma yanzu falastina su ne tsirawa su ka ba yahude ba yahude su ne dama jigajigai cibiyar arnanci kenan kana ji to haka kuma wanda ya ɗauki ɗabi'a wanda yake tare da kai haka za karkadin karkadin da bai hude za ka yi mu'amala tunda yanzu yahudanci ba magana yare ba ce ko wajen sun jini a'a ɗabi'un da halayya ce da aƙidin wanda ka gana da aƙidin ba yahuda to mu'amalance shi daidai da yadda annabi ya mu'amala da yahuda sai ka kuɓuta daga sharrinsu amma yanzu ana magana ai an samu wayewa yanzu ba da ba ne sai kai kai baro wallahi zai kai kai baro gazwatu uhud yakin uhud tasmiyatuha sunan da aka rada mata wa waqtuha da bayanin lokacin da aka yi ta wa sababuha da abin da ya jawo yakin uhud jabalu min jibalil madina kalmar uhud wani dutse ne daga cikin duwatsun da ke garin madina sumiya bi zalika an kira wannan yakin da cewar yakin uhud ko kuma an kira shi dutsen da cewa uhud litawahhudihi saboda shi kaɗai ne irin wannan dutsen a madina sai ka ce masa uhud kamar za a ce ahad ko to daga wato an ɗaya ɗayan dutse kenan in ka so hausantar da shi min bainil jibali akan sauran wato duwatsu ya zama shi daya daya daban da su wafi ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya yarda da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce an uhud game da shi wannan dutse na uhudu hada jabalun yuhibbuna wannan dutse na uhudu kuke gani ku al'ummar musulmi na ƙaunar mu wa nuhibbuhu mu ma muna kaunar sa in ba da wahayi ba za ka gano haka cewa ko dutse a garin ku ka gane yana son ku ko musulmi ko baya son sai wahayi duk astronomancinka da kuma biologicinka duk ba zai sa ka gano wannan ba, ko ka zama biologist ka zama waye duk ba za ka iya gano wannan sai dai wahayi yi na bana za a gano ka ce ka gano a cikin dutsen nan saboda ruwan da yake dauke da shi na san mutanen gurin ko wasu miyatil gazuwa bismihi an kira wannan yaki da sunan shi wannan dutse ne liwuqu'iha hu saboda yakin ya faru a daidai gurin dutsen zaka ce to yakin Uhud wa qad waqa'at fi shahr shawwal an yakin Uhud a watan shawwal watan takwas kenan cikin jerin watan kai goma ko cikin jerin watannin hijira sanata talatin min alhijratin nabawiyya a shekara ta uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam amma sababu ha, amma batun abin da ya jawo yakin fa inna quraishan lamma asabaha ma asabaha yawm badar quraishawa yayin da abin da ya faru da su ya faru da su a ranar badar wuya ba dadin da suka ci min khasaratin na asarar da suka yi wa hazima da tarwatsawar da aka yi musu da kare musu karfi kutila min sanadidiha man qutil an kashe wanda aka kashe daga cikin jimajiman cikinsu manya-manyansu wa usira man usira aka ribaci wanda aka ribata daga cikinsu zo'zi'at haibatuha wannan sai ya ragi ya kankanta kwarjinin da ƙurashawa suke da shi wa taraja'at makanatuha inda al-arab sai matsayin da wato kima da darajar da ƙurashawa suke da shi ake kallon su da shi sai i baya a gurin sauran laraba su ka gashe ma duk ko loko ne ma ko kama irin wannan zai ce ka amma dai an ji kunya babba a hannun yaro ba da an kanu yuridu na khilafa zalika bayan su kuma ƙurashawa da suna buƙatar abin da yake saɓanin haka su suke a ce ba irinsu ba isu su fafawa da sun zama kuma sufa rashin fawa fa arada kufaru quraish an ya'sa an yas'aru an yas'aru li qitalihim sai wato kafiran quraishawa suka yi nufin su ɗauki fansar ya da akai su wato anin farwa musulunci da musulmi wa yastaruddu haybatuhum suna gace suna so su dawo da kwarjinansu fa sama'a kubara'uhum sai manya-manyan su jigajigan cikinsu suka haɗu ragowar wanda suka rage bayan wanda aka ƙaran. bi tadbirin min abdullahi bin abi rabi'a bin eh, ubayi bin abi rabi'a da wato ainihin tsari da shiri na abdullahi dan abi rabi'a wa ikrima bin abi jahal da ikrima dan abi jahal wa safwan bin umayya da safwan dan umayya wa gairuhum da wasu waɗannan mimman usiba aba'uhum cikin waɗanda aka wato kashe iyayensu wa ikhwanahum aka kashe kuma wato ƴan uwansu wa abna'ahum wasu kuma aka kashe ƴaƴayensu yawma badrin a ranar yakin badar fa kallamu aba sufyan sai suka je suka samu shugaban wato anin qurayshawa na wannan lokaci abu sufyan suka zanta da shi wa man kanat lahu fi tilkal al'ir tijaratun da wanda wato anin a wannan ayari da suka tafi kasuwanci na ƙuraishawa shi ma ina da nasa kasan a cikin wato wannan kasuwanci sai suka sassame su faƙalu suka ce ya ma'ashar ƙurai ku jama'a ƙuraishawa inna muhammadan ƙadda muna sanar da ku ku sani abu ne da kowa isan haka ya faru haƙiƙa muhammad ya fai tawari ƙadda ya ware daga cikinmu wata rakaku ya tafi ya bakku yanzu fa ba ɗan nan ba ya zama ɗayan da ya tafi mu ne ɗan nan wa qatala khiyarakum ya wato kakkashe waɗanda suke mafifitan cikinku a'inuna bi hadhal mal mu abin da muke nema da gare ku ku taimake mu daga wannan kuɗin da aka yi wa fatauci da shi wannan wato ayari na ƙuraishawa da ya tafi tauci ta annabi suka so hararsa ba same shi ba aka kaura yaƙi to abin duk da ya samu na riba na kasuwanci ku taimaka mana da shi ala harbihi mu koma mu yaƙe shi da shi la'alla na nudriku min husa'ara mai yiwa mu ɗauko fansa na abin da aka yi mana fafa alu sai suka ce ai abin ne ma ya samu mu ma dama ba daɗin abin da ya mana muka ji ba ya sa ne mana gani gani faja'aluha fi fi uddatihim sai suka sanya wannan wato dukiya ta fatauci a cikin wani shiri nasu tanadinsu, su lil ma'araka domin yin yaki wa jama'u laha min al muqatilin aka je aka yo gangamin mayaka suka tattara mayaka min quraishin daga su quraishawan wa hulafa'iha da masu abokan alƙawarin kai ɗauki idan wani abu ya faru duk wanda yake da wani abokin idan an taɓa ni za ka kawo min ɗauki to duk aka je aka sanar da su ga ranar ku ta zo sai da aka tara mayaka salasatu alafi muqatil mayaƙi ɗaiɗai mayaki dubu uku wa kharaja alqadatu bi nisa'ihim wanda ake jin sune mafiya kowa cikin jagororin mayakan sai suka fito da matayensu ce da matan mu za mu tafi li'alla tuhaddithuhum anfusuhum bil firaq wai dan ma ka zuciya su tare musu cewar ya gudu in ya gudu to gurin waza shi ya baro ga matar ta ta taho da ita ai ya gudu dai ya koma gurin matar ta ne a ji a ci gaba da rayuwa to ga ta nan anan filin yaki ta ce ta ce mijinta ya gudu ya ji tsoro ta sai dai komai zai faru ya faru an gane ko فخرج معهم من النساء خمس عشرة امرأة da haka cikin jagoran aka waru wato matan jagorori mutum goma sha biyar aka fita da waɗannan mata wa kana ma'ahum mi'ata faras a tare da su akwai wato dawakai har guda ɗari biyu wa talafatu alafi ba'ir da kuma wato ainihin raƙumi har wato guda dubu uku wa saba'atu wa saba'u mi'ati dir silke kuma rigar wato ainihin sarƙa ta yaƙi har guda ɗari bakwai wa an zalallahu eh eh awai gashi nan dai in dai tsoron kada a tare ka keto ga makari nan duk dai shi suna ga dai komai sun yi wa an zalallahu azza wa jalla fihi sai Allah mai girma da buwaya ya saukar da aya game da su Aulahu isaukar da fadin sa cewa illal ladina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah domin su kare bayi daga bin tafarkin Allah don su kawo ƙarshen addinin Allah fasa yunfiquna ha da sannu za su ta ciyar da kuɗaɗensu za su ta kashe su dan wato su fada da musulunci su kawar da shi mata Kuno alaihim hasara sannan a ƙarshe duke za ta zama asara a tare da su sun kashe a banza a wofi thumma yughlabun kuma a zo a yi nasara a kansu a rinjaye su na kafaru waɗanda suka kafarta su sani ila jahannama yusharun zuwa wutar jahannama za a tashe su liyamiza Allahu Allah yana barin haka ta ne don ya bambance miyagu ko mugu mina bi daga tsatsarka. Allah yana yin haka ne don ya ware kuɗin da aka same su ta banza aka kashe su a aikin banza daga kuɗin da aka same shi ta halaliya ta yardar Allah kuma aka kashe shi ta yardar Allah sau da ai musulmi su ma suna kashe kuɗin su sai irin nasa makaman ko su sai da wakan su sai wato ainihin abin da za su saya a matsayin wato guzurin tafiya yaƙi kamar yadda su ma suke yi to waɗancan da suke ciyar da nasu maƙudai amma su zama a tara amma musulmai su ce da nasu ‘yan kaɗan kuma ya zama rinjaye da nasara to Allah ya haka ne don a gane inda kuɗi na banza yake da kuma bambancin kuɗi na halaliya da aka kashe ta hanyar Allah shi ne abin da yake faruwa yanzu ka ƙaru za ta kaf iyaka kai da yawa kai shekara guda mai kyau tafi da gidansa ya gagara sai an siyar saboda ba ta hanya mai kyau aka samu kuɗin ba amma ka duba wanda yake abin da yake shigo masa da ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya suka taru suka zama wani abu gidansa yana nan shekara talatin hamsin ba abin da ya ɗaga ma hankali ba da ce a sai da gidan amma kai ga sunan layi guda duk naka ne hausin eh, din wani an waye gari kuma yanzu motar da zaka shiga masu sana da alaban ban ɗabin da zan zama mai me yasa saboda ba ta hanya mai kyau kuɗin ya shigo ba kuma sanda kake kashewar ma kake kashe su kamar banza ba ta hanya mai kyau ba to Allah yana yin haka dan a tantance wannan sai zama darasi karatu kada ka tashi hankalinka da duke da take ba mai tsarki ba kada kashe dukiyarka ba ta hanya mai tsarki ba za ta dawo da nasara ba asara za ta zama Allah ya ce wa ya ji alul khabitha bahu ala ba'd sai Allah wato a ɗauki mummunan kuɗi da mummunan bawan da yake tafiyar da wannan mummunan kuɗin ta mummunar hanya ba'dahu ala ba'd ya ɗora wasu akan wasu hautsuna da dukiyar ta banza da watsattsan bawan sai ya haɗa su fayar kumuhu jami'a tattara su baki ɗaya faya ja alahu fi jahannam da kuɗin da mai kuɗin duk ai wuta da su ulaika humul khasirun waɗanda su ne ɗan tsantsar asarar ba amfanin kuɗi babu na gangan ciki ransu bai musu rana ba duke su bata musu amfani Allah ya kiyaye innaha sunnatullahi ta'ala wannan tsari ne na ubangiji maɗaukaki. haka yake yi fi khalqihi a cikin halittarsa zahiratan jaliya a fili take karara fakam yabdulu a ada'ullahi fi saddi an sabili sau nawa nawa makiya Allah suke wato ciyar da dukiyarsu don wato kare addinin Allah da murkushe shi wa muharabati dinihi don yaƙar addinin Allah wa auliya'ihi da masu ƙaunar addinin Allah thumma la suna an yanqaliba alaihim duhu. sannan ba za a ɗauki wani lokaci ba sai ka tara wannan makircin da suka ya juye musu wa ya hiƙa bihim izama ya kewaye su me makruhum ha'inci da yaudarar da suka yi ta zo ta faɗa musu guda nawa aka yi Allah ma haka yace wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli mummunan tanadi ramin mugunta ba da kowa yake wato ainihin haɗewa ba face wanda ya gina shi فليت المسلمين يعودون هذه الحقيقة فليت المسلمين مسلمين يعون هذه الحقيقة إلى ما دي المسلمين ذات كلا دونا تبت وتزيدهم تمسكا بدينهم حقا يقارى مسرقوا دا الدين سوء وثقة بربهم دا أمن شوار أبنجز سوء hakan ya sa su aminta cewar in ka tsaya akan hanyar da Allah ita ka tafiyar da abin da ya baka ta hanyar da ice a nan ake samun albarka da nasara ina ma musulmi za su kiyaye wannan izamanto wato anin sun rike addinin su riko mai kyau sun aminta da ubangijinsu subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi wa nasrihi sun aminta da alƙawarinsa wa wa'adihi da alƙawar eh, wa nasri da sa wa wa'adihi da sa. allazi la yatakhallaq wanda sam sam baya saba shi nan ya kamata mu tsaya laifin daɗi karewa ba don mun gama ba eh saboda haka to wannan Allah da ya saka mana da alkhairi kuma Allah ya bashi lafiya yanzu haka baya ƙasar na ya tafi neman lafiya Eh, saboda baya jin daɗi kwanakin baya ma wata tashi tsaye sai da ya mawuya muna fatan allah ya kare shi da lafiya allah ya sa albarka cikin rayuwar bawan allah ne ɗan baiwa gwarzo iya sani na da shi duk inda ka same shi a ƙoƙarin taimakon addinin allah ka ga yana kuka hawaye to ya yi karatu jama'a ba su damu da abin da yake haka yake mana a majalisi za a zo kowace ran sai ga ta hawa yana ku shi wannan abin mun yi da ku a guri kaza mun yi sau kaza mun yi kaza mun yi kaza ya za a yi mana haka kuka baka gane abin da ya faɗa wani addinin Allah man baka san shi ba sai ka ganin ko haka a bagas ana ganin har ma wani sai ka ta wai wani jin kai ne da shi saboda ba a san shi ba so mutane kawai shi kenan dai kun taɓa mu'amala da shi ina ganin ka duk abin da kake ka bari ku zo ku fi ta minti talatin arba'in shi ne kasan da shi a yanzu ba da bace in da san da yana almajirci yanzu ya zama malam mabukatansa sun yawa kuma in bai tashi tsaye ya yi wato gudunmawar da zai ba wa waɗanda suke haro shi ba sai a ji kunya to haka yake sau da haka sai mun zama masu basiran kana da mu'amala da mutum da can sanda aka wasan kasa yake lokacin a lokacin wasan kasa ne amma yanzu fa yi wasan kasan ma ko to da haka ya sauya eh Allah ba shi lafiya Allah ya damu da shi lafiya Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd wanda yake cewa malam a yi addu'a Allah ya tsare 'ya'yan musulmi fyaɗe ya yi yawa Allah ya kare mu babu ko shakka wannan ina daga cikin abin jimami da takaici cikin al'ummar musulmi a waye gari inda musulunci yake da ƙarfi ake ganin shine cibiyarsa in na ce a afirka baki daya ban yi kuskure ba kano a afirka baki daya nan ne cibiyar musulunci amma nan ake samun irin wannan abubuwa suke faruwa harkar fyaɗe harkar luwaɗi da abubuwa da suka kama da to wannan da duk ina magana akan abin da muke karatu cewar komawa ku wa addinin da kyautata niyyarmu da ayyukanmu su ne mafita haƙƙi ne akan musulmi ya bai wa ɗansa tarbiyyar da ta kamata tun daga haihuwa har balaga inda ya kai munzalin da shari'a ta hau kansa kai abinda za ka iya yi to ka sauke nauyi amma sau tari akwai ƙarancin wani mutum in ya fita neman abincinsa shi da dawowa gidansa sai dare ‘ya'yansa sun yi sallah a zahar sun yi la'asar sun yi magariba sun yi isha'i ba su ba ba abin da ya damu ya zuwa makarantar su me ya tabbaci ita taimaka ma isa littafin da ake a makarantar ya siya kudin makaranta ya takarar karanga da shi in sun tare ya cire kawata makarantar su ma can sun tare ya kawata makarantar su ma karatun da haram za su yi shi a haƙi ne akan kai haƙi biya ko shi to shi na ka ɗauke ka wata makarantar sai kudin ya halatta a gurinka wanda baka biya ba Ina nan haƙƙi ne a kanka to da haka ka tara karatun makaranta goma sha biyar kafin su gaba firamare da sakandare to ba zai ba ga daidai sai mun gyara ka ji cewar haƙƙi ne a kanka ka sauke nauyi ne to wannan shine zai ceto mu ɗanka ya ji cewar e ka ba shi gudunmawa kuma karka kaf kaf kaf kaf amma a tafi 'ya'ya bayan suna ganin abubuwa da basu kamata ba kuma kai baka sa ido a kansu ba ko baka yi abin da zai tsare su ba sannan su ma waɗanda suke ɓannar tun tana ƙarama ana kallo wadan ba naka a cikin ɓannatattun sai ka kau da kai to kuma kana nan idan suka yi ƙarfi har gidanka za su to sai mun ɗauki wannan salon kawo ƙarshen ɓarna a tsakankaninmu da kuma tabbatuwa akan gyare dai idore akan gyara Allah ya sa dace wannan kuma yake cewa shi ɗalibi ne wata sai ya ji malamansa suna tsaye gunguma a game da wato shugabansu firinsifal ɗinsu to kuma ya ga cewar haka bai halatta to waya zai shin gurin firinsifal zai je na ci yana tsoguminsa ko ko a su malaman zai zo a matsayin na malamai shi na almajirin su ce malam abin da kuke ba daidai ba ne ba wanne ne zai a ciki an gane ko e haƙƙi a kansa shi malami kan gane horon da ike yi da tarbiyyar da ike yi waye ɗalibinsa na haƙiƙa waye ɗan jabin ɗalibinsa Allah yakan ceto malami da ɗalibi kamar da yake ceto ɗalibi da malami saboda haka albarkar karatun da kake yi da kuma kimar da yake da ta yana sa ka hanya ina wayar da kai to in ya fada wa kuskure taimaka masa sai ka ja ɗaya daga cikin wanda ka ga wato a cikin malaman ya ɗan fi wato zama shine kamar na kusa da firinsifal ma ta kama wanda in ba firinsifal shi za a yi wa kuma makamancin haka sai ka same shi kamar za ka yi tambaya malam ina da buƙatar tambaya sai ya zo sai ka ci ala ta malam gaskiya abinda na ji ne ki tsaya min a kun ku kuke gaya mana ba kyau kaza ba daidai ba ne kaza kuma amma na ji kuna yi da shugabanku me zai sa ba za ku ba shi shawara ku zauna mitin da shi ku nuna masa wannan salon da ya ɗauka ba daidai ba ne zai zauna da ku bisa amana bisa yadda da jin cewar ci gabansa kuke su ba kwa san matsalarsa amma ya zama kuke fitar da matsalar har mu ma ɗaliban ku mu gane to kuma idan mu ma ɗalibai muka je muna gulma ku ya kenan mun koya daga wajen ku ta wannan salon sai malamin ya zama wato kamar masu riki a gurin wannan ɗalibin sai kuma ga suna haba haba da shi kuma in ya kira su aka zo aka ce nasara sai ka ga an samu abin to haka ya fi dacewa in kuma ba haka ba in zai yiwu ya iya zuwa ya samu firinsifal shi Allah ta malam a matsayinka na jagoran makarantar nan duka ne alamu nake ga wasu malaman kama ba sa jin daɗin tafiya tare da kai ba wani ne ya zo ya gaya ba amma dai ni daga abin da kuke gaya mana na karatu da kuma mutum ya zama mai basira da gane abubuwan da suke faruwa da kullum sai nake kamar da matsala a wasu abubuwa daren nan naji kuna mutum ma an ɗaga murya sai ɗan fake da wani abu kamar ba kai ne shugaba ba kuma kaza kaza shi me zai hana ka sake salo tunda duk a matsayin ku na manya kamatuwa a ce kun ɗauki salon da za a ce an daidaita ba a samu farraka ba ko wani sai ya biyo ta irin wannan ko ya haɗa biyan iwa wancan malamin kuma ya faransu ba da an zo kawai sai su ga sun haɗa a tsakiya lafiya da cikin sauki to sai zaman to ya yi albarka ɗalibi mai albarka ke to haka ya fi dacewa in ko ba zai iya haka ba a gaba da gaba ya rubuce bayaninsa filla filla tunda akwai akwatin korafi sai ya shan mata irin zuwan wurin nan kafin kowa ya zo sai ya jefa ta ciki in an ɗauka akwatin ganin koke-koke a gani hasa ga malamai da kuma faransufa sai ga saƙo ya isa sai kuma suna suna cewa kun amince kunya ma mun ga dan cikin mu dan dan dan dan cikin mu wani gashi duk da dai ba suna kuma rubutun mai gara ma sai je a tafa dan ka ci a gano rubutun waye an gane ko sai ga ya cimma nasara da izinin Allah to wannan shine abin da ya kamata a ce a yi Allah ya sa mu dace wannan kuma yake cewa dan Allah malam tambaya ta anan ita ce duk da dai shi ya ce shi ne shin wanda ya tashi yana da janaba zai iya zuwa wajen jana'iza sai eh, zai iya zuwa ijajanta ya Allah ya ji karrai amma ba shi a cikin sallah tun da yana jinaba ya dawo ya wanka da ya jajanta in ma rakiya ce aka raka da shi ba laifi amma dai ba zai shiga cikin wanda za a yi sallah ba tun da yana ba sai ya wanka yawa malam ba zai iya taimama ba to ai sallar dama ba wajibi ce ta aini ba fardu kifaya ce wasu suka sun dauke wasu shi sa na ce ko da farilla sallah ce zan ce haka yawwa kamar yaya in aka ce shi ne limamin da zai sallar ya ce to da Allah 'yan mutuna ai ana rangwame a ba ni buta kamar mai alwala yin shiga ɗaki ko yi wankan sa ya fito ya da garuwa yana ɗaga mu a to kuma wannan larura ce ai kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to shine sai ya ce mama eh. yake cewa na yi niyyar yin aikin lada sai ta nemi shiga wannan aikin bayan ya yi aikin sai ya ce wa zuciyarsa me yasa kike yin haka ne wani? wannan aikin ya tabbata a riya ko ranar aikinsa ya sha A aikinsa ya sha insha Allah ta inda ai bai goyi bayan ta bashi da ya biya mata ne sai ya ce to ta kai shi ta baro inna nasa la'amaratun bisu illa ma rahimar ta tunda Allah ya sa shi yana dan ja da ita ka gare da sauran Eh, sai da dagewa wannan kuma yake ta shi wannan hadisi yake so a ga masa ma'anarsa da annabi yake cewa yukhraju al-awatiq wa zat al-khuduri wal hayyat yashhadu al khayra wa da'wat al-mu'minin wa ya'tadu al hayyat al-musalla cewar a lokacin wato ayanin sallar idi manzo ya bada dama cewar a fita da 'yan mata matasa waɗanda suke wato anin balagaku da wanda sun balagan har ma a gida saboda sun kai isa aure suna da wato irin keɓantaccen ɗaki nasu zawatul kuduri shi ne masu wannan keɓantaccen ɗaki an ce a wafi kuma wanda sun kai manzalin balaga masu yin jinin al'ada walfayyar ya fito da abin fili ce da wanda suke tsaka da ma al'ada wal ya shahadu san khaira su halarci wannan wato zuwa gurin idin alkhairin da za a samu da wasu mumin da addu'ar da mumin za su ana amin amin wa ya ta zulfiyya da musalla amma iya su masu jinin al'ada ta su cewa gurin da za a aiwatar da sallar idin su su koma gefe guda zama kamar masu tayawa an an zo addu'a su yi amin amma ba su a salla ka kuma su shiga cikin rukunin masallata yawwa wannan kuma yake cewa me hukuncin matar da take bin sallah a cikin gidanta kuma ya halatta mace ta bi sallar juma'a tana daga cikin gida bai halatta mace ta bi sallar juma'a tana cikin gida ba kamar yadda bai halatta ta bi wata sallah daga cikin sallolin farilla tana daga cikin gida ba saboda a tsari na addinin musulunci ana so sahun sallah ya zama a ɗinke shi sa lokacin manzo sahabban ma da mata da suke zuwa akwai sahunsu ka zama kana da alaka da limamin ka ba kana wata uwa duniya yana wata uwa duniya A tsakaninku da shi katanga ga layi lasifika ce take kai miki to da yiwuwar ana cikin yi a ɗauke wuta ko injin mai ya ƙare ko ya samu matsala shin yanzu za ki sallame ko ku za ki ci gaba Baki sani ba ya sallama ko bai sallama ba riga shi sallama ko ba riga shi sallama ba to za samu matsala kuma idan ya samu kansa ya yi kuskure a cikin sallar ba lalle ki an kar ki gane ba tunda zan iya kasancewa a raka'a ta biyu mai kwanye zauna sai ya miƙe ya shiga ta uku aka subhanallah ke baki ma san an yi ba sai wa mamu nuni ce to tunda na riga na miƙe kuma ku miƙe dan ya haka da hannun suka tashi in mun je ƙarshe a yi mai a yi sujada kamar ko tunda mun tsallake tahiyya ina gama karatun fatiha sanar raka'a ta uku yace Allahu akbar ƙarshen ta ita tasowa za ta ta gama tahiyya ko shi kuma kabbarar da ita ta ruku'u ce da ya ce sami Allahu liman hamidu sai kuma ta ai an ba da ita haka ko to kaga ba zai ba saboda ku akwai matsala eh, saboda haka bai halatta mace shi sa aka ce ma yin sallata a cikin gidanta ya fiye mata alkhairi ladan ya fi a ce a masallaci amma za ta yi a masallaci to ta taho a zuwa samu sahun mata da rika bi daga in kamar a ce irin nan ne ma in bai zama cewa ana iya a cikin ba to kamar wancan filin a cikin an ce wato mallakar masallaci ne sai a ce to mata sai sahunsa a can sai masa raga daga gaba wacce take nan tana gano mai ke cikin ma masallaci fanta ko ita za ta zama wakilan sauran matan a wajen cewar an dago an tafi liman tsayawa yi su yi kaza ka to haka ake so idan akwai alaka dangantaka tsakanin mamu da limani ba kana wata area can wata shiya shi kuma na wani guri da ba. dogaran kala fika sai ai sallar ba sannan wannan yake cewa shi kuma keke ne da shi ina shawo kwana sai ya kwaɗe wani tsoho aka yi rashin sa'a a tsohon na ya kwanta rashin lafiya tashin da bai yi bakin wato tun da an yi kwanaki da yawa rashin lafiya ce ta kashe shi ko ku kaɗa keken nan ne kashe za ka yi kafara sai fata Allah baka ikon yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka